babban hafsan sojojin kasar najeriya major general ibrahim tahiru ya ce za su haɗa kai ga sojojin kasar chadi don kawo ƙarshen mayakan boko haram da ke addaban shi a arewa maso gabacin najeriya major general ibrahim tahiru ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya kai ziyara garin gamdu don gana da sa da kuma masa alkawarin cewa za a inganta aikin su da ma samar musu kayan aiki don kawo ƙarshen wannan matsala na mayakan boko haram da ma wasu matsaloli da ke damun wasu sassa a najeriya want to bring this uh, war to an end soonest we're uh, bringing out things. You can see Operation Turata successes being recorded. We want to cash in on that and ensure the total annihilation of Boko Haram from Nigeria. We're working in tandem with forces from the Republic of Cameroon, which we are aware. now we're also bringing in the Chadians so that we can do total annihilation of Boko Haram. ya ce muna so mu kawo ƙarshen wannan yaƙi hakan nan a yan kwanakin nan idan ka duba bullo da sabbin al'amura ga operation tura ta ka bango in ka duba za ga sun samu nasara sosai to muna so mu ci gaba da hakan nan mu tabbatar cewa mun kaure yayan ƙungiyar boko haram a najeriya kuma wannan muna aiki ne da sojojin kamaru kuma nan ba da juma ba za mu shigo da sojojin chadi don mu kawo ƙarshen yayan ƙungiyar boko haram gaba ɗaya wannan shine zamu da zanga 'yan najeriya kuma ba wai shiyar arewa maso gabashin Najeriya bane kawai dukkanin kasan baki daya muna so mu kawo karshen waɗannan mahara. We ensure people do their work properly so that insecurity will be the past. Ya ce za mu tabbatar cewa mutane sun yi aikin su yadda ya kamata da magamin kawo karshen wannan matsala na Boko Haram baki daya. Ko akwai wasu matsaloli da jami'an sojan Najeriya ke fuskanta? There are challenges. There are challenges that reduce military effectiveness and we're going to address them sooner rather than later. Eh akwai matsaloli, akwai matsaloli da ke shafan ayyukanmu na soja, amma za mu magance su cikin 'yan kwanakin nan. tan Commander in Chief is interested in what goes on in this theater and indeed any other theater where our troops are deployed. So first-hand information gets to him. yace shugaban kasa yana da sha'awar sanin abin da ke faruwa a wannan theater command da ke shi arewa maso gabacin Najeriya da ma kowane tiyata inda mutanen mu suke. dan haka duk wani bayani na farko yana zuwa ne gare shi. kuma zai kokari ga a magance duk wata matsala don jami'an soja da kuma 'yan najeriya a cewar ban hafsan soja kasar najeriya major general ibrahim attahiru haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya